assalamu alaikum wannan bidiyon zai yi ne domin duk wanda bai fahimci yadda tsarin yake ba ko kuma yadda zai tara gram to wannan bidiyon insha Allah idan ka nasu da kyau za a ga abin yadda yake misali idan ka yi sign off already ma'ana ka rajista ba yau ba kamar jiya ko kuma kuma da yaushe ne to kaga sanin zaka shiga in kuma baka yi ba zaka shiga sign off misali kamar kai da karga kai rajista idan ka danna link din don kai signing misali sai ka tada signing zai buɗo ma nan wurana wannan zai baka dama ne da za ka yi rajista ko kuma signing ɗinka idan ka yi rajista da facebook ɗinka ne to dole da shi za ka yi amfani haka idan ka yi rajista da gmail ɗinka ne gmail ɗinka ma za ka taɓa yanzu yanzu haka sai ƙara taɓa gmail ɗinka domin ci gaba kar ka manta kudigi wannan da yake jimin ɗinsa ne da yawa na to ba zan na wanda ne amfani da shi a ciki to misali ka ka wannawa yadda zai na mu ya na kenan to kaga wannan duk mutum da idan kai inviting din shi kana da 5.0 gram to amma ga gani wannan 5.0 gram ba zai shiga wallet ɗinka ba kuma ba zai yi tasiri ba face eh, wannan wanda kai invitin ɗin shi ya dage da aiki dage da aiki nan kuwa ya kasu kusan kashi uku ne misali idan kuka taɓa nan dashboard kaga zai nuna ma akwai eh, wannan fari ɗin akwai eh, smart contact akwai bidiyo to bari mu fara da free misali kafin yadda yake sai ka taɓa free din idan ka taɓa free din zai buɗe ma wani rubutu haka amma na ka ba haka zai nuna ba zai nuna ma haka to ba kamanta sai ka duba can ƙasa can ƙasa yawa to ka ganin wurin nawa in ka lura wurin win win rolin nan akwai roll mai ɗan yi gashi saboda na taɓa amma shi wannan ana taɓa shi ne duk bayan awa ɗaya roll ne kamar kyauta ne shi kuma da za ka iya samu na wannan ground idan fun ka nan sun ce you win 0.1 gram to in ka lura a ƙasa akwai namba suka sa 494 to ka duba loki namba na wurin 3 grams ne loki namba sun ce daga namba 1 zuwa 980 mutum zai samu 0.1 gram daga 981 kuma zuwa 993 hannun samu gram to wannan roll da kake gani a ƙasa idan ka taɓa shi to zai dinga sace zai dinga sace idan allah ya taimake ka ma ta ka zo daidai da dubu ɗaya to ka ka samu 1000 gram haka idan lamar ta kai daga ya fara daga 998 ko 999 kana da gram 100 haka haka har zuwa na farkon nan 0.1 ɗin to idan ka taɓa bayan ya yi zai nuna ma a sama haga roll zai nuna ma roll ɗin zai sa 1 a wurin abin da ka ci a can zai sama a wurin to ka gana sabi sakamakon na yi su 11.19 ne Ke sai nuna ma haka to wannan kina sai na biyu kakkamanta wurin yanzu za ka taba ma'ana dashboard shi ɗin za ka ƙara taba kuma ka yi back idan ƙara shiga suna tambayin mabi suna da yawwa kaga next row to sai ka taba shi ne zai kawo kanan wurin already na riga na yi nawa sauran minti ashirin da biyar da sakon sha hudu ga ne na rage shi ne abin da ya rage wanda zai iya bani damar da zai ƙara na wani rol da ina fatan kana fahimta to sai ka koma dashboard ɗinka sai ka tawwa a gashi sai ka ji video wannan bidiyo ɗin ka gan shi kowanne ka ga wannan idan ka kalle shi kana da 0.1 gram wancan kenan wannan ma kana da 0.1 gram amma abin da za ka fahimta shi ne kamar wannan da suka ce 0.1 gram sai ka danna watch misali kamar yadda kaga ina yi dan nan sakon duka minti ɗaya ne sai ka taɓa shi zai buɗe to bidiyo ma ba su amince da shi ba sakamakon maybe akwai ɗan tangarda sai ka yi baya ka fita domin canza wani bidiyon ina fatan kana fahimta a kuma bidiyon misali misali bari na ɗauki wani idan na ce what yawwa ka gan shi to shi ma dai wannan akwai matsala a ciki gaskiya amma dole akwai wanda yake za su yi abin nan dole akwai wanda zai dama tun kusan shekaran jiya kabin abin yake abin rama ga wannan shi zai yi wannan ina tunanin zai yi Hello how are you? subscribe to the channel, thank Шпонский with Rui. Good afternoon, dear friends. I decided to record my video review of the project related to the new cryptocurrency in Gram. The release of this cryptocurrency is engaged in Telegram. The project doesn't require any investment at all. When you register using my link, you can immediately get bonus Webster account. I want to tell you about the risk I am from the club. Very happy with the project. This is a new way to earn money on cryptocurrency, and it is absolutely legal. I recommend you try it, and if you register right now using my link in the description, you'll get bonus gram on your balance. Thanks for watching. ko ya fim ka shi haka dole sai ya kai su to yanzu a haka na samu 1 point Собака, конечно. Vamos sair de aí. Só necessito uma contato. shi kuma smart contract a rana su ɗaya za ka yi 24 hours ne shaga shi wannan da na yi na samu 0.5 gram ne a sanin ɗan dana wannan ma 0.5 to haka na ka zai yi nuna ma na wasu ra'awa ɗaya da minti talatin da shida da sakon ham arba'in da sannan zai yi danna ba to misali idan ka yi wannan idan ka zo na wurin akwai user level idan ka shiga user level maran baka misali da ka kamar ni ina da referral mutum goma ka gani to amma referral ina bi duk wannan da zero gram ɗin bai hau ba sakamakon duka ba wanda ya active mai active idan ka danna naka wannan kwanan level ɗin ya kamata idan kai ɗari badar fasil shi ne ba wanda yi inviting ɗin daman mallakan wannan 510 gram to kai ma haka ne kowa haka ne to saga kallon bidiyo na da ɗaya na yi na yi na 17.8% sai smart contact 31.1% sai online da na hau na 8.9% sai free free din nan na yi don na 42.2% to duka idan ka hada su wasu point ne masu yawa amma yadda tabbata su zama masu aiki shine he wannan level din yanzu level din nan na kaiwa ina 45 yanzu level din nan na kaiwa insha Allah zan ni kaina level dina zan samu 5.0 gram shi kan shi wani wanda ya invite ina zai samu 5.0 gram to sai misali withdrawal idan ka tara ya kai 500 gram idan ya kai 500 gram a ka gan shi to idan ya kai 500 gram nan kana da iya amfani da bitcoin wallet ne shi ba ko mastercard ko visa ko paypal ko gaje sanan dai to amma wanda ya fi sauƙi shine visa bitcoin ko pioneer ko abin da amma kake amfani da master ko visa dalili saboda shi yana iya ɗaukar lokaci kuɗin ka bai shiga to da ka misali ka sa kuɗin ka yanzu misali ya zama ce 500 gram to idan ka lura a ƙasa shi nan dala ɗari tara da talatin da uku to idan ka mai da shi kuɗin najeriya ina ganin wasu manyan kuɗaɗe ne misali ɗari tara talatin da biyar kai sorry kuɗi ne ya kama dubu ɗari uku da da bakwai da ɗari bakwai da sittin da ɗaya abin idan ka tara wannan amma ba dole duk wanda ka invite za ka gane level ɗin da ta yaya shi ne ana gana kai kana 12% to dole sai kana dagewa da activation da kuma wannan free abin da nake nuna ma gota free din na yau ba free din na sai ka danna idan ka kai insha Allah kana yi a ka zai hau ta kamar nan eh, wannan inda ta tension din nan sun sa tension referral magaita akwai active referral akwai inactive me active inactive referral din su ne wanda ba su tabbata ba su ba su tabbata ba misali kamar ku wanda duk bai kai wannan fasin din da ya kwawo ana so kai 100 shine ne neman zakire shine ne samu wannan 5 gram ba matuƙar da kai ba zan samu wannan 5.0 gram ɗin ba haka bitin ɗin nan wanda suke ɗan hawa kenan kamar sanadi daga ciki haka active defend kaga dai ga dai sanan dai misali amma ni a rasar nan wanda kowa kokari zan ne gane shi shine wani usman wane ne kaga wani usman lawan saboda shi ya kai 50% to kaga shi yana ƙara kewa insha Allah zan mallaki wannan 500 gram ne to ina fatan insha Allah idan ma kana da tambaya ko akan da fahimta ba to kana iya tambaya na insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh